jiya sabon masallacin juma'a fage majalisi marigayi Sheik husaini abubakar ko abubakar husaini allai gafarta masa allai sa ya huta yau cikin yardan allah za a gabatar da wannan muhadara ƙarƙashin goron sallah wanda ƙungiya mai albarka ta jama'atu izaltul bidiyar ƙamutu sunna asusawa ya sheik ismail idris allah gafarta masa da babban malaminsa a shek abubakar mahmud gome allah sa sun huta alhamdulillah dr sani umar rijiyar lemu shine zai gabatar da wannan muhadara akan da tura suke cewa topic matsayin 'yan shi'a a musulunci alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allah ya saka da alheri za mu kira ɗaya daga cikin alarmominmu na ƙasa hafiz abdullahi baffa itas ya zo ya buɗe wannan muhadara da karatun alkurani mai girma domin godewa Allah da Allah ya amsa kiran bayinsa zuwa ga wannan wuri mai albarka alarma babba bismillah Ah, assalamu alaikum akwai mai mota a nan golf dala ya tare hanya 785 golf daga wannan hannun na dama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ۖ لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم كيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وكيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم alhamdulillah rabbil alamin Allah saka da alheri Allah ya tabbatar mana da zuwan babban malaminmu Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu wanda muka ambata Allah cikin yardansa ya samu dan lalura amma ya tura makofinsa shine Dr. Rabiu Umar Rijiyar Lemu Allah Ubangiji ya taimaki waɗannan bayan Allah darasin da za su yi Allah kai musu gudumawa Allah kai musu taimako Allah mu kuma Allah ka taimake mu sauraro sauraro ta basira ka ba mu aiki ikon aiki da waɗannan na sayo da malam zai mana kafin malam ya fara akwai yan agaji sun ba da sanarwa akwai littafin da ake neman hanyar neman ilmi da kuma fatawa guda ɗari sannan da kuma cikakken karatun Alƙur'ani na alarma baffa itas da ya yi a hannun yan agaji wanda yake bukata zai bi su ya karɓi mana ya saya a hannunsu allah ya ba da nasara dokta kamar yadda na ambata to kamar yadda na ambata Allah ya maka taimako darasin da zai gabatarwa al'umman musulmai ba na Najeriya ba ba na Afirka ba na duniya ne domin za a tura shi a intanet gabaki da a gani in Allah Ubangiji ya yarda matsayin 'yan shi'a a addinin musulunci Allah ka taimaki wannan bawan Allah Allah ana sanar da 'yan uwa musulmi ƙofofin nan da Allah mutane sun yi yawa a ciki akwai buƙatar iska za mu turo 'yan agaji da allah za su matsar da ku daga wurin muna daɗa lallami ne da allah a yi haƙuri a zauna